Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna babban yaya. Wanda marubuciya Hamna El ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda babban yaya bai ce komai ba. Ya ja hannun Wahida suka shige mota, Huzaifa ya biyo su da gudu. yana faɗin wahida ki yafe min hannu kawai ta ɗaga masa bata iya cewa komai ba dan ta ga gogon nata a kusa yake ya ɗaure fuska sosai babu alamar dariya ya dawo mata babban yaya sak tana jin yadda su Sa'id da Ihsan suke ta maganar Huzaifa ita dai bata tanka ba amma har suka je gida tana mamakin rayuwa Haƙiƙa Maya ta mata gata da ta nuna mata mutumin da yake ƙaunar ka tsakani da Allah. Tabbas Maya ta wuce ƙawa a wajenta sai dai 'yar uwa. Har suka koma gida rasa gane kan babban yaya dai, sai wani shan kamshi yake. A ɗakinsa ma sun fito daga wanka ta ga sai wani abu yake yana ɗauke kai. Kamar baya son magana ya ce mata, ki shirya kayan ki shirya kayanki gobe za mu koma. Cikin sauri ta ce gobe gobe babban yaya? Tafiya babu shiri? Mu bari mana ko zuwa next week ne. Cikin ɗaure fuska ya juyo ya kalle ta ya ce, Idan kin zauna a gidan me zaki, ok na gane. Kin fi so na bar ki a gida kina kallon wasu mahaukata, kina buɗe murya kina kiran sunansu. Me ya haɗin ki da shi? Kawai daga ganin sa zaki wani kira sunansa? To da ke yake faɗan ma ko me? Shi da matarsa ne, me naki na magana? Dariya ce ta kama ta amma sai ta danne ta ke inda inda ita ce take kishinsa. In ta ita ce take kishinsa haka zai zauna ya sa ta a gaba yana mata murmushi amma shi kalli da ya sauya lokaci ɗaya. A hankali ta tashi ta ƙarasa wajensa ta rungume shi ta baya. Ta ɗaura hannunta akan kan nifis ɗinsa tana shafawa ta ce shi dalilin fushin cikin ɓacin rai ya ce shi Towel ɗin jikinta ta cire faɗa ƙasa. Ajiyar zuciya. Ka yi haƙuri, na daina, kaji ji bebi na. ba zan sake ba ka yi haƙuri ka ji. Ajiya zuciya sauke ya ce shi kenan cikin shagwaɓa ta ce to ka yi murmushi mana. Ya bude baki zai sake mata korafin ta yi sauri ta dawo gabansa. Ya yi dab kamar ba shi ba. Dan sa aka yi haƙura. Wannan darin sun raya sunna yadda ya kamata ita kanta bata so Kwanansu uku suna shirin tafiya, daga baya suka yi salama da kowa suka tafi. Bai bar ta zauna aka ba a Ingilan, admission ya nema mata ta fara karatu, inda Allah ya taimake ta launayin cikin nata ya zo mata da ɗan sauƙi. Haka ta fara karatu cikin kwanciyar hankali suna kula da cikinta yadda ya kamata. Da shawarar Hajiya Anti ta yi amfani kuma ta ga amfaninta domin kuwa hankalinta yana kwance duk abin da take buƙata ya nemi mata. kuma mata da maza ba su daina neman sa ba haka take dannewa daga ƙarshe ma ita ce take ɗaukar wayar ta faɗa musu bayanan idan ya bar wayar a gida wasu daga cikin fans sa, idan ta ga wayar haka za su dinga girmama ta Abanka da ta sani shine ko da niyyar soyayya suka kira mijinta ko kuma da niyyar zumunci ita kam ta riƙe mijinta yadda ya kamata duk wani sa tana ƙoƙarin bashi watan cikinta shida amma da ƙyar take wasu abubuwan ta ba shi shawara sai ‘yan biyu su taho gurin su dinga rage mata wasu ayyukan amma kememe nuna baya so saboda za su takura masa idan sun zo ba za su bar shi ya yi kukansa cikin dare yadda yake so ba sai dai shi ne yake hana kansa wani aikin ya zauna a gida su yi komai tare bikin su sai ƙara matsowa yake dama matan shekara ɗaya aka saka Yanzu kuma saura wata biyu Wahida kuwa saura wata ɗaya ta gama second semester ɗinta. A lokacin shi ma babban yaya wani club ɗin ne suke shirin siyasa. Tana gama exam kuwa suka dawo Najeriya. Anti ta yi mamakin girman cikin Wahida, wata bakwai amma yarinya idan za ta tashi sai ta rintse idanta Idan ta zauna kuwa muni take a zaune. Babu kunya babban yaya zai zo ya sa ta a gaba su zauna. Duk abin da take bukata kawai faɗa masa za ta yi. Haka zai kama hannunta su dinga zagaye gidan suna tafe suna su na masoya. Ranar biki kuka kawai take yin ta ga ‘yan biyu sun yi shiga mai kyau. Kaya ya musu cif-cif ita kuwa kin shigar ta yi. Dole sai ji anti ce ta sa aka yi mata sabon ɗinki a ranar. Aka yi mata doguwar riga bubu aka sa mai kwalliya ita ma ta yi mata. Duk wani fati da aka shirya da su walima babban yaya yana tare da ita. Idan ya ga ta gaji nan da nan zai kawo hannu ya ɗauke ta. ko kaɗan baya san abin da zai taɓa lafiyar cikin nan an yi biki lafiya an kai amare gidajen mazajensu wanda babban yahaya gwangwaje su da shi gini iri ɗaya kuma kusa da juna da yake yan biyu ne matan nasu nan da nan sai kansu ya haɗu da su yan biyun ko ranar bikin haka hotonsu ya dinga yawo a yanar gizo yan biyu sun auri yan biyu ga kuma wasu yan biyun ƙannen mazajen Cikinta yana wata takwas aka sa bikin Maya wata ɗaya mai zuwa. Wahida ta yi farin ciki. Ta san zuwa lokacin ta haihu. Maya tana zuwa gyaran jiki amma kodayaushe tana tare da Wahida. Idan suka zauna wani lokacin sai ta yi tagumi tana kallon ƙawarta ta. Kowa ya ganta sai ta bashi shi tausayi shi ma babban yaya duk nacinsa sai da ya haƙura. Ya ɗaga mata ƙafa sai dai ta yi masa wasu ‘yan dabaru Bikin Maya ya rage sati ɗaya, idan Wahida ya raina fata. Haihuwa shiru-shiru ba ta zo ba, Hajiya Anti ta duba ta ga babu komai. Bebinta yana cikin ƙoshin lafiya. Haka Maya za ta zo gidan su tafi tare da su ‘yan biyu duk wani abu su ne kan gaba. Wani zai yi tunanin ma ‘yan gidan su Mayan ne amma duk wanda ya ji cewa yayin Wahida ne to sai ya daina mamaki saboda kowa ya san tsakanin Maya da Wahida akwai ƙauna. Ranar ɗaurin aure tun safe Wuridi ta shirya ta yi kyau sosai cikin leshi. Handbag ɗinta tana gefenta ta yafa mayafi ɗan ƙarami. Ta ci magani tana jiran babban yaya don ta san in dai ya ganta da mayafi za su yi tashin hankali. Fitowa ya cikin shiri ya yi kyau sosai cikin shadda kalar leshin jikinta. Kallonta ya ce ki je ki shirya mana tun safe kin tashe ni kuma na ga ba ki shirya ba. Kallonsa kallon shi dai ta ce ai na shirya. ki je ki nemi hijab ta yaya za ki je da wannan mayafin wallahi sai dai mu fasa zuwa kallonsa dai duk ranta a dagule dama ji take kamar ta fashe da kuka bikin maya guda amma babu ita ta ce na ga har kofar gida za na ga har kofar gida za ka kai ni a mota kuma kafin ta karasa magana ta ji mararta ta daure, ga bayanta ta dai wani irin amsawa lokaci ɗaya ta ɗaura hannunta a mararta ta rintse idan ta saki wani irin ihu Cikin sauri Umma ta fito a guje, babban yaya ya rikice ya rasa yaya zai yi mata. Umma tana karasuwa ta ce masa ɗauke ta muje naƙuda ce. Ɗaukar ta yi cikin tashin hankali ya nufi mota da ita. Umma ta kira hajiyar anti ta sanar da ita duk suka haɗu a asibitin. Tun misalin sha ɗaya suka zo, amma har ƙarfe huɗu Wahida ba ta sauka ba. Suna haka aka kawo wata yarinya ita ma haihuwar ce. Ana shiga da ita ɗakin haihuwa wanda suka kawo ta suka ƙaraso wajen su Umma suka zauna. Mamaki ne ya kama shi ganin su Umma da ajiya Anti. Cikin mamaki ya ce, Anti, ashe ku ne? Babban yaya yana jin su bai ɗago ya kalle shi ba, tunanin Wahida kawai yake, ko a wanne hali take ciki? Anti ta ce, Didat, ashe kai ne wallahi ba mu lura ba. Babban yaya yana jin an ce Didat ya ɗago kansa. Hajiya kakar Didat kunya ta kama ta da ƙyar ta iya gaisawa da su Umma. Didat ya ce, wallahi na kawo matata ne aihuwa. waye babu lafiya Umma? Umma ta ce Wahida ce ita mahaifiyar ce. Ya yi shiru jikinsa ya yi sanyi, a hankali ya ce Allah ya sauke su lafiya. Ko awa ɗaya ba su ƙara ba, matar didar ta haihu, Allah ya albarkace shi da samun ‘ya mace. Dakto tana ba shi bebin ya kawo wasu Umma ita ya ce Umma ga Wahida ku sa mata albarka. Umma ta jijjiga kai tana mamakin Didar soyayya kenan. A da, suka yi wa yarinyar sannan ya karɓe ta ya bawa babban yaya ita ya ce ga takwarar Wahida kai mata addu'a. Babban yaya ya karɓi bebin yana kallon ta ya saka bakinsa a kunnen yarinyar yana mata addu'a. Doctors suka fito hannunsu ɗauke da bebi suka ba wa sajiya anti tare da faɗin ta sauka lafiya an sami 'yan biyu mace da namiji. Cikin farin ciki babban yaya ya ce doctor zan iya ganin ta? Why not? Bismillah. Faɗawa ya yi cikin ɗakin da take yana zuwa ya kama hannunta ya riƙe. Hawayen farin ciki suka zubo daga idonsa a hankali ya ajiye bebin Wahida a gefenta. Sannan ya rungume ta ya fashe da kuka. Kukansa ne ya tashe ta tana buɗe idonta ta gan shi kansa ta shafa a hankali ta ce babban yaya na kusan mutuwa. Cikin sauri ya kalle ta ya ce ba za ki mutu ki bar ni ba Wahida tare za mu mutu kin ji sannu Allah ya miki albarka. Me kike so a duniyan nan Wahida? Murmushi dai ta ce kai nake so. Kin gama na samu. Kin ga, kin gama na samu wata bebin bayan ki. Bebin ta kala ta ce me na haifa babban yaya. Bebin ya miƙa mata ya ce ga yarki nan ita ce babban yarki sunanta Wahida Didat. Cikin mamaki ta ce Wahida kuma? Yes, matar Didat ta haihu ya miki takwara ita ce wannan. Yaranmu suna wajen su umma kin haifa min mace da namiji masu kama da ki. Rungume yarinyar ta ce, Allah ya raya mana su gaba ɗaya. Anti da Umma da suka shigo ɗakin yanzu suka haɗa baki suka ce amin ya Allah. Da sauri babban yaya ya sake ta suka ajiye mata yaran a gabanta. Kunya ta ji ta ki kallon yaran, yara har biyu duk nata ne wai. A lokacin ajiya anti ta kira dadi da uncle ta sanar da su da kuma mama Jara, matar baba Abu. ‘Yan biyu ne suke ta kiran wayar babban yaya ɗauka ya tare da sallama. Lisan ta ce babban yaya ana shirin tafiya da amarya fa saboda unguwar da nisa kuma Maya ta ki shiryawa ta ce sai Wahida ta zo. Murmushi ya ce ba ta wayar. Wayar ta miƙa wa Maya babban yaya ya ce Maya ƙawar ta ki ce naƙuda ta tashi A ta nan kun sami 'yan biyu. Cikin murna Maya ta saka ihu tana faɗin dan Allah ba ta wayar babban yaya. Wahida ya ba wa wayar, a hankali ta magana ta ce Maya, wani irin hawaye ya zubo daga idonta. Ita ma a nata ɓangaren kuka ta sa ta ce sannu wahida, Allah ya ba Allah ya ba bike za a kai ni, Allah ya raya mana su, insha Allah zan zo. Hawayen ta share ta kasa magana har sai anti ta kwace ta ce ma yaya kuke kuka ne ke da ƙawartaki. Ai murna ya kamata ku yi tunda Allah ya sauke ta lafiya. Ki yi haƙuri. Mu ma an jima za mu shigo insha Allah. Hajiyan Didat ce ta shiga ɗakin tare da Didat. Wahida ta kalle shi ta ce, Didat na gode Allah ya bar zumunci. Ubangiji Allah ya raya Wahida ya ce amin. Sannan suka ɗauki bebin suka fita sai dare aka sallami Wahida da sharaɗin Hajiya anti za ta ci gaba da kula da ita a gida. ‘Yan biyu ba su dawo gida ba sai da suka kai maya sai wajen ƙarfe goma drive ya kawo su gida. Ai kuwa a guje suka shigo falon a ɗakin Umma Wahida take. Don haka nan suka haɗu suka kwana gaba ɗayansu. Wahida ta ga soyayya tsantsa daga family ɗinta. A kwana shidan da ta yi kafin suna ko kaɗan ba ta ɗaukar yaran sai dai in nono za ta ba su. Yanda ‘yan biyu suke ɗawainiya da su sai ka rantse su ne suka haife su. Ranar suna yara suka ci sunan Umma da Uncle Usman. Babban yaya ya haɗa mata kayan fitar suna akwatuna biyar tare da dalliliyar mota ƙirar Benz. Sai kuma na babies kowa akwatuna uku uku. manya tare da kyautar filaye. Baba Abu ya zo shi da tawagarsa sai da suka kwana biyu sannan suka koma gida. Bayan suna da sati biyu, ya shigo gidan. Kewar matarsa yake ji kuma kullum tana ɗakin Umma kuma yanzu nauyin Umma yake ji. Kawai ya shigo kai tsaye tana zaune a falo ya shige ɗakin. Yana ganin babu kowa a falon sai ‘yan biyu suna ta cacar baki A kan wani fim. Hamdala ya yi cikin ransa, cikin sauri ya shige ɗakin Umma tare da rufewa. Ko lura da wanda suke ɗakin bai ba, yana jiyowa ya ga Umma da Wahida a zaune. Umma tana cirewa yaran kaya za ta musu wanka. Ga ruwan wankan nasu nan a gefe. Wata irin kunya ce ta kama shi ya sauri ya sunkuyar da kansa. Umma ta tashi tsaye ta rankwashe shi a kansa ta ce ni dai ba ka ba ce, gara ma ka daina wannan kunya. Ta fice daga ɗakin har da janyo musu ƙofa. fa ya kalli Wahida ya ce Wallahi ji nake babu kowa sai ki ashe tana ciki. Wahida ta dariya ta ce wanka za ta musu tare muke da ita tun ɗazun. Ni kin bari fa da ke warki ta ce ai anti ce ta ce na daina fitowa ko falo ne ni zama na a ɗaki cikin ɗumi. Ai gashi nan na biyo ki yanzu kin san ni ɗan gata ne tunda umma da kanta ta ja min ƙofa. Ni abinda da raina yake so. A ce ta ce ka yi me na daina haihuwa ni kam. Murmushi ya ɗauki mai sunan Umma ya ce Umma na zo na miki wanka kin ji? Wahida ta ce ka iya ne? Wallahi ban iya ba sai dai ki zo mu yi musu tare. Tasowa dai tana cewa ni ma ban iya ba kar mu ba su ruwa fa. Dariya ya ce ke ba wani ruwa tsaya ki gani. Baby suka saka a ruwan wahida ta riƙe ta shi kuma ya fara mata wankan yana wanke mata kai. Yarinya ta fara miƙewa tana tsandara kuka. Cikin sauri ya ƙara zuba mata wani ruwan wahida kuwa ta dage ta rirriƙe yarinyar kamar wadda ta riƙe wata babba. Umma ta ta shigo ɗakin cikin tashin hankali ta ce na shiga uku. Yarinyar za ku kashe? Duk suka shiru suka kasa ba ta amsa wahida ta ce Umma shi ne ya ce zan yi mata wanka. Wallahi babu ruwa na. Umma ta ce lallai baki ta azabar naƙuda ba ne? Ku bani su ne karu kawai. Babban yaya ya miƙe ya miƙa mata yarinya sai kuka take ya sake miƙa mata namijin ta fice daga ɗakin. Wahida ta kinkimi ruwan wankan nasu ta kai mata sannan ta dawo ɗakin. Maganar Umma suka jiyo a bakin kofa tana cewa Wahida ga yaran nan an gama wankan ki ba su su sha. Cikin sauri ya sake ta ya faɗa kan gadon da baya yana mai da numfashi cikin kasala. Wahida ta tashi ta je ta karɓo su ta dawo ta ajiye masa macen a jikinsa ta ɗora namijin a cinyarta za ta fara ba ya sha. Yarinyar ya ajiye ya tashi zaune ya ce wai me kike yi ni haka? Ta ce ba su zan yi mana. Gaskiya ki ba su madara, ba ga su nan na siyo ba, menene ta Mamaki ya kama Wahida ta tsaya tana kallon sa, ta kasa yi masa magana. Kuka yaran suka fara ya ɗauki fidar da take cike da madara ya fara ba su. Wahida ta kalle shi sai mutuwar jiki ta ce babban yaya ka bar ni na ba su su, don Allah. Me ya hakan? Limshe idan sai ya ce Wahida ko a aljanna Allah ya bani tare da ke ina son ki sosai. Daɗi ta ji ya kama ta, ba ta san lokacin da ta sake rungume shi ba. Shi kuwa ya ci gaba da abin da yake yi. Ta ce babban yaya ka bari, kar Umma ta shigo, ƙofar fa a buɗe take. Kansa ya shafa ya ce wallahi na manta, idan ina tare da ke manta komai nake wahida. Ke ce kika sa na zama haka wallahi Allah ya yi muku albarka ke da yaranmu. Ba kina cewa kina so na ba saura kuma idan na mutu ki auri wani. Wallahi ko da a ce kin auri wani bayan babu raina to ban yarda ki jiyar da shi irin daɗin da kika bani ba. Kin ji dai na faɗa miki. da ta saka dariya ta rungume ta ce ina kaunar ka mijina ba na fatan abin da zai raba ni da kai ma balle mutuwa ina fatan a ce yaran mu su yi irin halinka ka kula da mu yadda ya kamata babban yaya Musamman ni ban da bakin da zan gode maka sai dai in yi fatan in ci gaba da kasancewa da kai har ƙarshen rayuwata. Dariya ya saka dimple ɗinsa suka fito ta saka hannunta a wajen ba tare da ya janye hannun ba ya ce idan suka idan suka yi irin halinki ai na mutu. Kukan shagwaɓa ta saka masa cikin lallashi ya ce to ya haƙuri gimbiyata. Na daina faɗar hakan shi kenan ɗaga masa kanta tai bai sake ce mata komai ba. Ya haɗe baki su waje ɗaya Ita kanta abin ya mata daɗi, a hankali ta fara, ta fara maida masa da martani. Nan suka cin wani irin numfashi ya saki lokacin da ya ji abin da take masa. Yaran ne suka fara kuka, cikin sauri ya saka musu fida, suka ci gaba da abin da suke. ta mat A nan muka kawo maku ƙarshen wannan labarin yaya. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al-Amin a koda yaushe domin ci gaba da kawo muku ƙayatattun labarai.